Rundunar sojin Najeriya da ke aikin tabbatar da tsaro a jihar Plateau wanda aka fi sani da Operation Safe Haven ta damƙe ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi kan kisan ardon yankin Fanyam a ƙaramar hukumar Mangu a jihar Plateau, Alhaji Adamu Idris Gabdo. A ranar 24 ga watan Satumban wannan shekara ne, Arɗin na Fanyam wanda ke gudun hijira a jihar Bauchi bayan rikicin da ya auku a wasu sassan ƙaramar hukumar Mangu ya gamu da ajalinsa bayan wasu mutane sun kashe shi a hanyarsa ta zuwa gaida 'yan uwansa a garin na Fanyam. Laftanar Kanar Ishaku Takwa shine mai magana da yawun rundunar sojoji ta uku da ke Jos. Ya ce tun bayan labarin ɓacewar Arɗin ne suka samu umarni daga hafsan hafsoshin Najeriya na su nemo Arɗin ko a mace ko ko a raye. To sojojinmu dai na musamman wanda aka sa su a wannan operation suka yi kokari suka bayan sati ɗaya suka samo wannan gawan shi wannan ardo a can bauchi aka samo shi so muka samu cikakken bayani kuma shine muka samu muka fara bin waɗanda suke da hannu a ciki to wanda dai ake tuhuma musamman wanda ya, ya jagorci kashe shi shine ake kira mr philip gokas to shine wanda har da ya samu labari ana, ana neman sa ya gudu har zuwa lagos amma kin san tunda mu dai muna ko ina kuma na aiki tukuru da na'urori da abubuwa da yawa har ya sa aka kama shi to shine yanzu za a gurbanar da shi a gaban kotu sannan kuma ya riga ya bamu bayanai masu kayatarwa wanda zai an Allah ya nan ba da kwana kaɗan ba za mu samu waɗanda suke da hannu a cikin wannan suma Allah ya da za a kamo su eh, kuma shi commander na operation safe haven major general yayi abubakar shi yana gode wa mutane wanda suka taimaka da bayanai na sirri wanda ya sa har aka kamo shi kuma akwai mutane wanda kuma aka kamo su da kuma bayanansu ne kuma ya sa aka samo wannan gawan shi ardo har ma iyali aka ba su hakuri suka yi jana'izansa. Wanda ake zargi da kisan kuma aka damko shi Philip Gukas ya amsa tuhuma da ake masa. To gaskiya ni ana ce ni ne na kashe ba ni muna nan sai dai abin da ya sa ban san ko me yake sa ana ce wai ni in gudu in gudu ba. Ka kashe shi? Eh mun hada hannu mun kashe shi true. me yasa kuka kashe shi don haushi ne da an kashe wana guda biyu an harbe ɗaya kuma da abubuwan da aka kokone mana sai na ji wani na cewa wai baba wuto kai ka kumsa yaran ku sun zo su yi mana barna su attack namu ko don haka ne suke attacking kowane lokaci sai inda na zo na tuna sai na na A watan Mayun wannan shekara ne 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai suka auka cikin dare suka kashe mutane fiye da ɗari da talatin kamar yadda hukumomi suka bayyana yayin da wasu ƙungiyoyi ke ikirarin an kashe mutane fiye da ɗari biyu suka kuma ƙone gidaje a ƙauyuka da dama dubban mutane kuma ke gudun hijira a ƙaramar hukumar ta Mangu. Ko a farkon wannan mako rundunar sojojin ta shafke wasu mutane biyu waɗanda take zargi da mallakar wurin da ake ƙera makamai ba tare da izini ba a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu. Runduna ta ce ta sami bindigogi ƙirar AK-47 da wasu bindigogi da albarusai masu tarin yawa, wanda ta ce tana zaton da irin waɗannan nasarori za ta kakkaɓe dukkan masu haddasa rikici a sassan jihohin Plateau da kudancin jihar Kaduna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.